Shugaban jam'iyyar PNPD a kal ƙasa intinikar Alhassan mamba a ƙawancen adawa mai zaman kansa wato fuwa da Ibrahim Banana jam'iyyar Model Lumana ta gungun FRDDR mai adawa da gwamnatin Isu Muhammadu na daga cikin mutane kusan goma da suka shiga hannun 'yan sanda a yayin da suke zaman darshan a dandalin Place Dumo da ke birnin Yamai da nufin jaddadawa hukumomin kasar kin amincewarsu a kan wasu batutuwan da suka hada da tsarin kasafin kudaden 2018 wanda suke yi wa kallon haramtacce. saboda cewar su ya kunshi dimbin harajin da ke jefa talakawa cikin tsadar rayuwa kamar yadda sakatare janar na jam'iyyar ta PNPD a kal Sise Yeru Useni ya gaya wa manema labarai. Zero'ar ba ta kai ba wajen zantuwazor haka su polisai suka zo da motoci suka sa mana gazi lakin wajen suka ɗauki goma daga cikinmu wannan goma suka tai da su mu yi nema mu san inda suka kwana ba mu san inda suka kwana ba sai da sahi aka ce mana polis eh, ecuador la polis suka kwana da sahi muka tai sojoji jiya kenan muka tarda an kawo su yin kuramniyar tsakar dare ba tare da izinin hukuma ba shine abin da ake zargin waɗannan 'yan adawa da aikatawa waɗanda yanzu haka ke tsare a ofishin 'yan sandan farin kaya wato feshi sai dai dukkan wani yunkurin ganawa da su ya citira in ji abokan tafiyar su na siyasa sai guda muka sa muka gani a zauwan abokan shine bana na, lumana afirka bayan mun ga shi bana aka maida shi aka ce muna an saurare su duka da akwai alasan tinikar cikin su na fuwa kalkasa ce na aka ce za mu gani su in an saurare su bayan an saurare su ba mu gane su ba aka ce mu dawo da saye kayan yau kenan za mu gani su mun sa dawo da sai an ki bari mu ga yan uwan mu mu ga cikin wani hali suke mu ga yaya suka kwana ko iyalinsu hankali su ya kwanta an ki bari mu gane su wannan gwagwarmaya na yan kasa duka ne kuma muna so a gane mutanen mu da afeji gaskiya a sake su a sake su tun da wuri kuma mu ba mu ja da baya kakakin gwamnatin Nijar ministan raya al'adu Asmana Malam Isa ya bayyana min cewa ba hannun gwamnati a wannan al'amari a cewarsa magana ce da tuni ta kama hanyar zuwa kotu saboda haka gwamnati ba ta da ta cewa a kai don kaucewa yin shishigi a sha'anin shari'a in ji shi Ɗimbin jama'a ne suka shafa wani lahadi cur har zuwa tsakiyar dare suna zaman dashen a dandalin tumo bisa gayyatar kawancen jam'iyyun adawa na fuwa a matsayin wani sabon salon gwagwarmayar tilasta wa gwamnati aiwatar da gyaran huska wa tsarin kasafin kuɗaɗen 2018 wanda ke ci gaba da haddasa kace na ce tsakanin ma'ikanta da jama'ar Nijar a yanzu haka. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.